ce akwai wanda ya rubuta tambaya ya ce assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya amin malam ina da tambaya guda biyu ta farko ba Allah ina tambayar shi ka Ka'aba na yanzu wajen da dashi ɗakin kaba na yanzu tajadidi ne na wanda mun ka samu na ƙarshe shine tajadidi na wannan a hajjajin na yusufa a saƙafi wadda ya kasance ya jaddada shi bayan gini na abdullahi na zubairu amma kawai inda ya ƙara can baya ne ya rage ƙari wanda abdullahi na zubairu ya sa ya komai da shi kamar da ke yanzu kamar da ke yanzu ƙarin baya ne kawai amma gaba bai taɓa ba kamar da muka bayani rana ta yau cewa wannan a marwazunan hakam ya ce kashi taɓa gaba amma ce inda ƙarin nan yake shi jidda wannan ƙarin to ya ɗabe wannan ƙarin da aka yi ya kowa mai sai daidai wadda ke yanzu cikin masallaci da wasa da da kuma da e to shi dai masallaci an gina shi saboda ibada ciki ne ibada da sallah domin sallah da ibada kamar wanda manzon Allah ce wani ba kauye yace wa'annan masallacin nan ba su kyautatuwa da komi in ba sallah da zikiri da ake mata mutum da cikin su don abin da shahiwa su amma irin hira wanda ya kasance ba hira ce ma hira da kasance babu kin nama mutane cikin ta babu giba cikin ta babu annamimanci babu kuma irin wasu umumuwa na duniya wanda ka doka hankalin masu sallah ko kuma ta mahu zikiri cikin masallaci amma irin wasa da hansa ana bugun hansa ko kuma ana wasu ababa to irin wannan ɗauka hankali ne tunda an ce duk da mai karatun alkur'ani shi asirce cikin masallaci saboda kar shi ɗauki hankulan wasu mahaifin ne ya fi cincin cinta da girmama kuma wane ne saba masa ya fi jawo azaba Allah abinda Allah ke cewa ana shkurli wali wali da ka in ka gode mini sannan kuma ha gode ma iyayenka da hakan ga uwa da uba tan da'a su daga da'a Allah sai da'a mazon Allah sai da'a uwa da uba da'a ta uwa da uba tana gaba ga da'a ta malami saboda aishi shi mahaihinka shi kai ka wajen malami don haka ashe nan ka ga kai ka don a koya mana rabi da da'a don haka duk abin da malamin ka ya koya ma wani na'ibi na daga mahaihinka aikin da an kawo ta ma mahaihinka na shi na ɗoka ya kai wani malami shi mishi don haka sai an girmama uwa an girmama uba sannan a girmama da malami a wanda bai kasance bar aqida ta ahlus sunna ya fada cikin aqida ta shi'a ba zai gadi ba zai gadi dan mahaihin shi wanda ya kasance sunni ne kamar imamu na malik radiyallahu anhu yace wajen da ya gizir kufara yace duk wanda watan sahabbai ka bakanta marai bai da rabo cikin baitul mali an san kuma duk wanda bai da rabo cikin baitul mali kafiri ne shi imamu na malik kanuhi don hakan ga kiyayya da sahabbai da zagin su da suka su haram ne kuma sannan shi na kai ga kafirci saboda duk wanda ya kasance sahabbai baton sahabbai ka bata mai rai in an kan ambaci sahabi hiji ciwo cikin rayuwa ta yi shi ciwo cikin rayuwa ta ambaci sahabi to wannan shi na kai ga kafirci saboda Allah ce da yizul kufara tunda suna bakanta ma duk wanda ya kasance kafiri rayuwa duk kafirin da ga duk wanda kafirin da ga sahabbai to ne zai baci to duk wanda suka bata mara kenan yayi kama da wancan ga man tashabbaha bi qaumin hu minhum wannan hadisi yana mazo sallallahu alaihi wasallam duk wanda kama da mutane shi na cikin su don haka duk wanda sahabban manzon Allah ka bakanta marai to ya fada cikin kafirai saboda kafirai suke bakin cikin abaci sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. bayan sallar nafila babu sajida bayan sallar farilla ko bayan sallar nafila ba a karanta aya ɗaya ta sajada a yi sajada sannan kun ba a sajada babu babu babu karanta aya kuma ha'in mutum ya ba a cewa ya yi haram don sajada tana cikin ayyukan da'a babu umarni na yi eh, babu umarni na yi ba a cewa idan an ka yi ga sakamakon da za a ba su a kan yi ɗin

samu wani malami ya ba ta mahaifinsu ba ce ba ta mahaifinsu eh, ba ce ta sun same ta su haɗa su raba a ta wace wai in an ka ce ba ta mahaifinsu ba ce ta wace shi mahaifinsu kahin shi da su ya san akwai fanci ko kuma ya san akwai fanci kuma akwai garatuci to garatuci shi aka ba su a bayan an mutu ko to shi kenan kaga tun da ya san akwai wannan kyauta ɗin kyautar da mamaci ya san da ita cikin gado za a sanya ta duk kyautar da mamaci ya riga ya san da ita to za ta shigo cikin gado hmm? Hmm? eh, eh. Hmm. sai zan ya sallah ya kai yana zai ta eh. sai zan bai hurta cewa ya ba shi ba amma ya yi da niyyar shi zuba shi mm. ana kai mai lalata koko to hurtawa shi kai inna mal amalu bin niyyati wa inna mal kullu imanawa in dai har ya kasance mahaihi ne niyyar shi wa sai ce to Allah na ba da ladan wannan ga na. Allahumma ja'al sawaba hali abi da abin da ya kama da wannan haka ya kamata ya ce shi labzanta ko bai labzanta ba Allah ya san manuha ta yi

akan wannan na tambaya hmm. yana tambaya akan bangaren samun matsala ta ta addini hmm. cewa mahaifin su ya rasu dan uwan suka taru suka yi ittifaqi cewa mahaifin nan na su yi tsahiyar hmm. sai su sashen suka jaye suka ga wasu yankuwa shi na ce to yanzu bangaren kamar da aka ta dukiya ta sai da kimar ya ce dan ba musulunci kamar ya hukunci mahaifin ta su to mu ba za mu iya yanke hukuncin dukiyar mai tsahiyar za'a da ita ba wannan sai an kai ga hukuma hukuma ita ka sanin ya za'a da dukiya ta wanda ya kasance mai tsahi ce kuma sai an san wanda tsahi na ya kai eh eh ba ya cewa hayya ala sala idan larin ya ce hayya ala sala ba ya cewa hayya ala fala ba ya cewa a ta hairu minan naumi in ya faɗi wannan sallah ta ɓaci in ba sallah shi kai baya lahulo laƙota da ciya in ya ce in yi cewa da miliman in yi cewa da larin ya ce kun babu komi in ya zo wajen abinda an ka ce an so mu shi horar da watan hayya ala sula da lahola hawla wala quwwata illa billahi shuruhurar da hayya ala sula da lahola hawla wala quwwata illa billahi an habbe da bai yace hayya ala sula shi ma yace haka nan babu komai in ba cikin sallah bane hmm tana shigowa ina <laughs> eh, eh. a abinda manzon Allah ce idza sami'tum nidaa fa qulu min ma yaqulu mu'azzin mu'azzin shine Allahumma rabb hadhihi tama ai ba shi ta ko abinda manzo Allah ce fa qulu min lama yaqulu mu'azzin ku faɗi daidai abinda mai kira sallah kai faɗi wannan ba ta ciki